wa sahbihi bayan Allah yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa muna neman kulawarsa mun yi imani da shi mun yadda da shi mun gasgata shi mun yadda da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne hukuncin da Allah ya duka adalci ne salatin Allah da ɗaukaka da aminci mara farko da ƙarshe da iyaka ya tabbata bisa shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan Allah wannan ce juma'a farko a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan wata mai daraja a cikin wannan wata mai alkhairi watan Ramadana wannan ce juma'a farko daga cikin manyan ayyuka da ya kamata mutum ya mai da hankali a cikin wannan wata manyan ayyuka ne guda takwas to ɗaya daga ciki shine yawaita addu'a dama ta samu mu da muke da bukatu mu da muke da rauni mu da muke da damuwa mu da muke cikin tashin hankali mu da muke cikin rashin tsaro mu da muke cikin rashin cikin damuwa iri-iri mu yi amfani da wannan dama mu yi amfani da wannan lokaci mu yi amfani da waɗannan ranaku masu albarka da darare masu albarka da lokuta masu albarka domin nacewa da dagewa da mai da hankali da nanatawa da maimaitawa da yawaitawa na addu'o'i a cikin wannan wata domin mu roƙi Allah mu kamun ƙafa zuwa ga Allah ta'ala domin ya fidda mu daga halin da muke ciki na ɗaiɗaiku da halin da muke ciki na al'ummanmu da halin da muke ciki na garuruwanmu muna cikin damuwa iri-iri mu yi amfani da wannan dama mu gaya wa Allah damuwanmu mu yi amfani da wannan dama mu kai ƙara zuwa ga Allah a kan abin da yake damunmu Allah shi ne mai kowa shi ne mai komai taskar komai tana gurinsa shi ke bayarwa in ya bayar ba mai hanawa shi ke hanawa in bai bayar ba babu mai bayarwa da aka mu roƙi Allah mu sa rai mu kyautata zato ga Allah subhanahu wataala domin Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai kirki ne Allah mai bayarwa ne Allah ta'ala mai son a roƙe shi ne mai san a nace masa ne mai san a maimaita masa damuwa da bukata ne a cikin ayoyin azumi Allah ta'ala sai ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni ana cikin bayanin azumi sai aka shigo da magana addu'a wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ina nan kusa ujibu ujibu da'awatad da'i ina amsa roƙon mai roƙo ina amsa kiran mai kira ina sauraron damuwa mai damuwa ujibu da'awatad da'i iza da'an idan sun kira ni Allah ya ce a shirye nake na amsa musu a shirye nake na biya su bukatunsu a shirye nake in yaye musu damuwarsu ujibu da'awata da'i iza da'an yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya ce ni ma su amsa min su imani da ni domin su samu shirya wannan aya ta zo a tsakiya inda Allah yake bayani akan azumi ya shigo da magana addu'a domin ya nuna mana mahimmancin yawaita addu'a a lokacin sahur da lokacin buɗe baki da lokacin azumi da kuma lokuta masu albarka da Allah ya zuba a cikin wannan wata mai alkhairi daga ciki akwai koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana uku ba a mai da addu'a su mai azumi za a karɓi su har zuwa lokacin buɗe baki da kuma shugaba mai adalci da kuma wanda aka zalunta aka cuta ya ɗaga hannu yace Allah wane ya zalunce ni ka fidda min haƙina to wannan addu'a ba a dawo da ita da haka wannan lokuta da muke ciki mu yi amfani da su musamman lokacin buɗe baki lokaci ne na amsan addu'a lokacin buɗe baki lokaci ne na karɓa addu'a za ka yi buɗe baki bayan ka ɗan sha ruwa ko ka ci dabino ko ka yi buɗe baki da abin da ya sauwaka to ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah damuwarka da abin da kake so ya maka sannan can ƙarshen dare wajen sahur lokacin sahur ma lokaci ne da hadisi ya zo cewa annabi alaihi ya ce a can ƙarshen dare Allah ta'ala yana sakkowa irin wacce ta dace da shi yana cewa ina mai tambaya in bashi ina mai roƙo in amsa masa kaga ma Allah kiran mu yake ina mai roƙo ana ta bacci ina mai roƙo masu roƙon duk sun yi bacci ka tashi ka tafi kasuwa da safe baka gaya wa Allah za ka kasuwa ba baka gaya wa Allah za ka gona ba baka gaya wa Allah za ka kiwo ba baka gaya wa Allah za ka tafi nema ba baka gaya wa Allah za ka tafiya ba ka gaya masa ka ga abin da zai maka na alkhairi a lokacin da ka fita nona nema domin neman dama ga shi shi yake da abin sannan lokacin sujjada mu yi amfani da lokutanmu na sujjada wata ne da ake san a yawaita sujjada aƙalla musulmi ya yi raka a arba'in kullum kullum kai raka a arba'in ko baka je masallacin kayi hajjudi ba in dai za ka yi raka a arba'in kullum to ka samu alheri a wannan wata to ya za ka yi raka a arba'in sha bakwai farilla ce sha biyu rawatib ce sha ɗaya ƙiyamun laili ce in kai sha bakwai sha biyu sha ɗaya to ko kai kai kai waɗannan ko su ka riƙe a ramadana to sun ishe ka a ce ka yi wato raka arba'in sujada tamanin a kowace sujada kuma kana gaya wa Allah abin da yake damunka ko a farila ko a nafila yadda ake waɗannan salloli raka'a arba'in sha bakwai na farila ne a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu hudu hudu uku hudu biyu waɗannan su ne na farilla wanda ake yin su kullum a yi su a jam'i a yi su a masallaci <clears throat> sannan na biyu rawatib wanda ya zo a hadisin ummu salama cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ikiyaye kullum zai raka'a goma sha biyu kullum zai raka'a goma sha biyu baya fashi to Allah ta'ala zai buɗe masa ƙofa aljanna takwas ya ce ka zaɓi ta inda kake so ka shiga to ya ake wannan raka'a goma sha biyu ka yi huɗu kafin kai azahar ka yi biyu bayan ka yi azahar ya zama shida ka yi biyu bayan magariba ya zama takwas ka yi biyu bayan isha ya zama goma ka yi biyu kafin kai asuba ya zama sha biyu waɗannan su ne raka'a goma sha biyu da ake kiransa rawatib waɗanda suke takewa farilla ko gabaninta ko bayanta waɗannan raka'a goma sha biyu kenan sannan da daddare ka tashi kai raka'a goma sha ɗaya ka tashi kai raka'a goma sha ɗaya ko ka ja su da tsawo ko ka ja su gajeru ya rage yadda kake jin nishaɗi da yadda kake jin fawa da yadda kake jin ƙarfi a jikinka da yadda kake son ka tsawaita ko ka takaita ka yi dai raka'a goma sha ɗaya da daddare ya ce wato abinda Allah ya fi so shine kasratu sujud ka yawaita sujada to in kai waɗannan raka'o'i arba'in kullum za ka yi arba'in ɗin nan sha biyu rawatib sha bakwai farilla sha ɗaya na dare waɗannan ka riƙe su ya ce yace zaka ga alherin duniya da lahira to daga cikin guraren da ake amsa addu'a kaga kana da sujjada kowace sujjada ka iya gaya wa Allah bayan kayi tasbihi ka gaya wa Allah bukatarka yana cin gurin da ake amsawa sannan akwai wata sa'a ranar juma'a a ranar juma'a ko dai lokacin da ake sallar juma'a ko ko bayan sallar la'asar shine kauli mai ƙarfi guda biyu a cikin sama da kauli 40 da aka yi waɗannan kaulin guda biyu bayan la'asar in baka da wani aiki muhimmi ka zauna kai ta ambaton Allah har zuwa faduwar rana haka bayan lokacin da ake sallar juma'a shi ma lokaci ne da zaka yi addu'a ana sa ran ya zama wannan lokacin ne da Allah yake amsa addu'a a ranar juma'a kuma ka gaya wa Allah alkhairi in muka duba alqur'ani za mu ga ya karantar da mu walillahi asmaul husna fa da uhu biha yaya zaka yi addu'an nan ya me kake so to Allah ta'ala ya ce Allah yana da sunaye masu kyau ka yi tawassali kai kamun kafa ka addu'a ka roko da su in muka duba karantarwa annabawa za mu ga annabawan Allah sun koya mana yadda za mu dinga kamun kafa zuwa ga Allah daga ciki annabi alayhi salatu wassalam ya koyar da mu kana cikin damuwa ka ɗauki wuridin ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika as-sagif domin a cikin maganganu da aka yi kusan 42 akan wanne ne mafi girma a cikin sunayen Allah malamai sun fi tafiya akan cewa ko dai Allahu ko kuma al-hayyul qayyum to da kan kana tawassali da wannan ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith to damuwarka Allah zai yaye maka bukatarka kuma zai biya maka sannan muka koma cikin alqur'ani zamu ga annabawan Allah kullun suna tare da Allah kullu a cikin roƙon Allah yake to ko ba wanda ya san Allah kamar annabin Allah shi yasa an ka rike addu'ar da annabawa suke yi kai ma idan munasaba ta zo irin wannan ka gaya ma Allah irin wannan to ka koyi addu'a da daga wanda ya fi kowa sanin Allah sune annabawan Allah daga ciki akwai addu'ar annabi adam alayhi salatu wassalam wanda Allah ta'ala gaya mana annabi adam lokacin da ya ci bishiya shi da matarsa sai ya koma ga Allah bishiya nawa mu muka ci mun ci bishiyoyi da yawa iri iri ga sunan to irin wannan me me mafita daga cin bishiyoyin da muka yi annabi adam bishiya ɗaya ci amma yana tuba mu ko mun ci bishiyoyin da aka hana mu tili ga sunan a cikin mu saboda haka mu muka fi cancanta da mu nanata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina wannan addu'a ce ta tuba da kuma karayar zuciya da kuma yarda da cewa ka aikata laifi kuma kana neman afuwa kuma Allah ta'ala ce fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim annabi nuhu alayhi salam da aka yi cincirin do kansa ya ga bai da kowa sai Allah sai ce rabbi inni maghlubun fantasir Allah an rinjaye ni Allah an nuna min fin karfi yi kira a abika anki na karantar anki Allah to an rinjaye ni ka dau fansa Allah ya ce fa fatahna ba sama samaai bima'in munhamir sai muka bude sama muka ce ruwa ya kece ta sama ta ƙasa domin amsa addu'ar da annabi wato Nuhu yayi akan mutanen da suka kangare suka zalunci wato abin da kinkin amsa addu'arsa ta kira zuwa ga musulunci annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam daga cikin addu'o'insa mai da hankali wajen shirya yaya addu'a ga yaya ba ƙaramin babba addu'a ba ce. yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ina roƙonka ka sanya ni in zama mai kula da sallah kuma ka sanya a cikin zuriyata ma a samu masu kula da sallah wajanubni wa baniya an na'budu asnam Allah ka nisanta ni da ni da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka rabbi ja'al hadzal balada aminan Allah ka sa garin nan namu ya zamo cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ashe addu'a da muke wa ƙasanmu, da addu'a da muke wa garinmu da addu'a da muke wa shugabanninmu da addu'a da muke wa jagororinmu da wacce muke wa iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu ashe annabi Ibrahim ya koya mana zaman lafiya bahimmin al'amari ne warzuquhum minas samarat ka yi roƙo Allah ya saukar da abinci ya saukar da arziki ya saukar da tsaro ya saukar da zaman lafiya duk addu'a ce da muka koya daga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam haka ne yace rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin Allah ta'ala ka bani hukunci sannan ka riskar da ni da nagartattu ashe neman addu'a ce ka nemi a zaunar da kai ka zama cikin mutanen kirki ko da yaushe wannan ba karamin alheri bane domin kana da gaskiya fa sai ka samu mai taimakon gaskiyar in kana da amana sai ka nemi mai taimakon amanar in an samu mutum mai amana shi kadai a guri to in bai samu mataimaka masu amana ko masu taimakon amana sau ba za a ganta ba in an ga mai adalci waɗanda suka kewaye shi ba masu adalci ba ne ba za a ga adalcin nasa ba in an ga mai kirki wanda suka kewaye shi ba su da kirki ba za a ga kirkin nasa ba shi yasa ka yi addu'a Allah haɗa ka da mutanen kirki a ofis kake a kasuwa kake a sana'a kake a gida kake ko ina kake Allah haɗa ka da na kirki na kirkin nan shi zai bayyana kirkin ka. amma in kana da gaskiya a sama wanda suka kewaye ka a ƙasa ba su da gaskiya to in ka sako gaskiyar kafin ta zo ƙasa ta lalace in kana son yi adalci in ka sako adalcin kafin ya zo ƙasa an lalata shi in in kuɗi ka sako kafin su zo ƙasa biliyan ɗaya za a sako da ƙasa kafin su je ƙasa sun koma miliyan ɗaya an cire miliyan ɗari tara da casa'in da tara a sama saboda ba ka da mutanen kirki da za su taimaki kirkinka da gaskiyarka shi yasa ga addu'an da annaba suke Allah ka kewaye mu da mutanen kirki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Allah yana son shugaba isha sai kewaye shi da mutanen kirki in za a yi kirkin su taimaka a yi in za a yi kuskure su taimaka a kauce kuskuren amma wanda zai hana ka yin kirki kuma ya sa ka kai kuskure kuma iya beka a rashin kirkin kuma iya beka akan kuskuren da kai to ya halaka ka to saboda haka shi yasa addu'a annabawa rabbi wa alhiqni bis salihin ka sa mu haɗu da mutanen kirki mu aiki tare sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake mai wa'azi mai karantarwa kuma zai je ma mutumin da yace shi Allah ne wa'azi yana buƙatar shiri sai yace rabbi shrah li sadri Allah ka yarwata kirjina domin na san amsar da zan bayar da amsar da za a bani yace wai sirli amri ka sauƙaƙa mu amri wa halul uqdatan min lisani ka kwance kullin harshe na in yi magana a gane hu qawli domin su fahimci magana ta haka nan annabi ayyub da ya shiga rashin lafiya sai ya ce ani masani yadur wa anta arhamur rahimin Allah cewa ya same ni amma na san kai mai jin kan masu jin kai ne bai fito da bukatar me yake so ba amma ya gaya wa Allah damuwarsa Allah ta'ala ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur sai muka amsa masa muka yaye masa damuwa da kifi ya haɗe annabi Yunus annabi Yunus kifi ya haɗiye shi me yagi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah babu abin mota da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka na cuci kaina waɗannan kalmomi uku la ilaha illa anta kun ga ya fara da tauhidi subhanaka yayi tasbihi inni kuntu minaz zalimin yayi istighfari to in ka hada tauhidi da istighfari da tasbihi a cikin wannan addu'a tasa ya koya mana ana tawassali zuwa ga Allah da tauhidi shine la ilaha illallah da tasbihi subhanaka da kuma istighfari inni kuntu minaz zalimi Allah ya ce fasajabna lahu wa kashafna wa najaynahu minal gammi sai muka yaye masa annabi zakariya da ya rasa da sai ya daga hannu yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Allah na san ko an tsufa in kaga dama zaka iya ba mutum da a lokacin da ya tsufa ya fidda rai kai za ka iya sa masa rai ya samu dan kuma sai gashi Allah ya amsa masa ya ba shi ɗa a cikin addu'ar annabawa akwai koyar da tauhidi akwai koyar da kankan da kai da zunubin da mutum ya aikata da kyautatawa Allah zato da kuma fakewa zuwa ga Allah muka koma addu'a annabi annabi Yusuf yace rabbi ataiti ni minal mulki wannan mulkin Allah gashi ka bani shi wa allamtani min ta'wil ahadith kuma ka sanar da ni fassarar mafarki fadirar samawati wal ard kai ne makagin sammai da ƙasa anta waliyi fid dunya wal akhira kai na majibinci na a nan duniya da kuma can lahira tawaffani musliman wa alhiqini bis salihin Allah ka karbi raina ina musulmi kuma ka shigar da ni cikin mutanen kirki wannan annabin Allah ne ya samu mulki amma bai takama da mulkin bai jiji da kai da mulkin ba yana cewa Allah mulkin da ka bani ka sanar da ni kaza kaza kaza to ka sa mutu musulmi kuma in riski da mutanen kirki annabi Dawud da annabi Suleiman wannan ya samu kimiyyar kera karfe wannan ya samu kimiyyar sarrafa duniya da mulki amma dukan suna cewa rabbi auzini an ashkura ta kallati an amta Allah ka ba mu dama mu gode wa ni'imar da kai mana wannan ni'ima da kai mana ta mulki da ta sarrafa karfe a mai da shi abin da ake so wannan ni'ima ce muna ma godiya annabi shu'aib da aka tura shi wajen masu tauye mudu yace rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allah ka raba tsakani kai hukunci tsakani na da mutane na da gaskiya kai ne kai ne mafi alherin masu yanke hukunci ya nemi ai adalci ya nemi ai hukunci da gaskiya annabi hud lokacin da mutanensa suka ƙi amsar da saƙonsa yace ni tawakkaltu ala lahi rabbi wa rabbikum ni kam na dogara ga Allah mahalicci na mahalicinku annabi salih yace Allah yace fasbiru yace mutanensa ku yi hakuri hatta ya kuma Allah bainana sai Allah ya kunci tsakanin tsakaninmu annabi lut da ya zo a zamanin da mutane suka lalace namiji na bin namiji mace na bin mace sai ya addu'a Allah tsare zuriyarsa daga wannan mummunan aiki yace rabbi najjini wa ahli Min ma ya amalun an ce in dai kana wannan addu'a a cikin sujjada kana wannan addu'a a cikin dare Allah ba zai sa ƴaƴanka su faɗa cin wannan mummuna aniyar ba yadda annabi Lut Allah ya amsa masa a cikin zuriyarsa kar ba a samu wanda ya faɗa cikin duk garin fayyi ake amma banda zuriyarsa saboda wannan addu'a da ya Allah tsare zuriyarsa ba a samu ko ɗaya ya faɗa cikin wannan wato mummunan ɗabi'a ba haka annabi Saleh. haka nan sauran annaba annabi Ismail yi addu'a da shi da babansa suna gina Ka'aba suna cewa Allah ka amsa mana a cikin wannan mu yi hakuri irin na annaba Ayub mu yi tuba irin na annaba Adam mu yi tawakkuli irin na annabi Hud mu yi tabbatuwa irin na annabi Musa mu yi godiya irin ta annabi Dawud da annabi Suleiman, sannan ko mu nemi ƙarshe mai kyau kamar yadda annabi Yusuf ya nema Allah yadda ka amsa addu'an annabawa ka amsa addu'o'in mu Allah muna roƙonka a cikin wannan wata ka amsa addu'o'in mu ka yaye damuwan mu ka yaye bakin cikinmu. Allah muna da bukatu da yawa mun kawo su gare ka mun yi tawassali da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka kamar da ka amsa wa annabawanka mu ma Allah ka amsa mana yadda ka yaye wa annabawanka mu Allah ka yaye mana Allah ka azurta mu da gaskiyan addu'a da kuma kyakkyawan komawa zuwa gare ka Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allah ka lilbe mu da shi Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat rabbi warham wa anta khairur rahimin wa qumu li salatikum yarhamni wa yarhamkum